بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم يغادا درسيا باتشو ني دفن زوشيشي من يلتا في البركه كنا غاي دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها اذا جزئيه تاتشو ya ba littafi ne ya ji amfani bai yana wuce darasiyan baci kuma jiwo nusa an doce darasiyan ya tace yau kin dona zan doce dai na ka wuce bana <clears throat> to darasi darasina yi na ga yi darasiyan farko da kalma na ilalla manu bayanin ga yi al-maqsif ma'ana al-maqsif ga yi mahallul akli wa shirk bai giyan gici na ko efin efin cishi na ke dai yin gici giba na mai ke lato ma na ya ezozo ba bai zozo na a mai ke lato ma na ya tebur na giyan gici ke na yi ba ta dai bayani ya larauci ji ugwa gan la ma nan na shi tebur na giyan gici ke na ko yin gici giba ko yin fici fiba ko da na zo ke da na dauna je mu wuce makasif to sai a darsu sani iza da na gada mambogan da gima kanta shi almudarris Limata limata ta'akhartu ya ikhwan kila ya chapata ngole larauci da wani, amma kila ya ci da da biyayen ya ikhwan ya yi makanta kila ya ci da biyan azubairu ya gan li'annal mat'ama futiha al-yawma muta'akhiran ga yabuna mat'am en gici giba ya makanta sanwayin ko bai giyan gici makanta wani futiha al-yawma a tiwo yi na mutakhiran a da tewa a makara amma ga ike ni ko bi ma'ana adada ta yin gici giba makanta yana man ga mata futiha kan kica tewa zubairu ga futiha sa'ata sadisa a kiwute fi gutsuwayi maimakon ogetin ya matsalaci su babu wala tewa lashi babu mato amzuni ci da gula shi na ya ji kokari re wanda ya ji kokari sun gici ko yi guba ndo ci ma kankan ndo ci ma yi ni ko yi ya yi bi marmari zai inji na ji yi na a ji suwa canje ji kaka wa mata yuftahu kulla yawmin kan kici ma ja doro yuftahu sa'ata sadisa illa ruba'an, aja tute efigu tsan ga kekwata ne illa ruba'an. wasu lokaci kice gi makanta je ya fa matuwa mu gai lokaci jarabawai dan da yake lokaci ya yan gici jan wa fe be matuwa mu lore takadama ba go musamman lokaci jarabawai la yin da ba mu ce sarawai so a ga ji zuru zuni ekpewu ma wa ligi makanta je bici an dole wa guda na ya gure da kauda a ko ga di nkiri kirigi bo amma pamba be a cin takada baba zan dole a ji layo ba mu cha mare guba mu yo soja ma lokaci jirba wai luke guba ba amma ka jirba wadda ba ni ga e e da te kawai wa mare ka to yace en gi tebure sai jin an dole a jillayen ji femman zuwacewa da na fedu amma lokacin ya jarabawa ya mai lafi ka sambu ba ba sai zama ɗan doje gwajin gica elotun tiket gama washe ya tsanni da sauki na wa ga washe biyan bu wa kwana a sauki ladin ya gima kanta mini wani so yayi na gaba wali shashin na wai dembo wa uwa sarauni su ku alkhairin manye ganga ijlisu waftahu alkitab efedun yumelali litafi ti aina kitabuka ya idris balitafi ono yawe idris idris gasuri suriqa kitabi ya ustaz alitafi mi ya oman suri ka kitabuk alitafi oyi mata wa ain kan kicho babu ma surikal hata min gurfati a caga achaga yukatambu wa ana an ha madaba middabwa min lugwa cikata lokacin wuce kata ba bi ma'ana wa ana ghaibun anil gurfa ko an gurfati mi da ka kanga na kanga ma waye da yau ko wasu rikat ma'ahu wasu rikat ma'ahu ashiya an uhar a make yi yadda shi ke ba duni be inda ashiya wuka eh, ebo surikati fil majul ngole ga ina guzu mana marfu ga mun tsaya ji fahimta ko ke ina guzu mana naibul fil ji fahimta ko fil majul sai naibul fi naibul fil ma marfu mai wasurikat ma ashiya ukha amma ke yi inda shi ke bagin ukharin nan gole jamu wai lotun yau ko akharu sai mufrad sa'ati wa hidha'i wa mu'dhamu malabisi ina jayi biyu na zama yato afimi wa hidha'i amaydami wa mu'dhamu malabisi to wa ko kaya miji mu'dham bi ma'ana kaseer mu'dham ake yi kaya miji dan manga awwadaka Allahu minha so ku yondochi idi fahimta ko so ku ndochi jiwo yalli larauci mana ya uridul an an as'alakum as'ilatan me waga ya gbiye gaba ni fima kishibo fima da rastu ams ebe yana ya ji katuna ya gbiye gaba ni as'alakum as'ilatan egan biji fima da rastun ams yana ji katun sonan fi ayi sharin wuli da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita kici a matucin suku na kinkin aminci ya fiya nan amadu ya ce wuli da sallallahu alaihi wasallam fi shari rabi'in al'awal a matuci su kuma eto yin awali ya ji fahimta ku na ya tsata cin ijirana al-mudaris man gan wa fi ayi wafi ayi sanatin wuli da sallallahu alaihi wasallam ya jabir e ya kici a mace sako ya jabir jabir gama a gari nika nole na gai gan wato ga jayar ta ake guba ko a da jalun basit a ma da jalun murakab na gai ga basito wakiyawa ga wakiya amma murakab so wakiyawa maga ote nole lamarin wato tawazi kyashe wulawa ya bane wato ga za a ci dana ga mana na laifiwa da hukun gala ga yin yi basit yin da sauki yawan matu ke waje alam tadrusu aza ya ji katun na jabir gabala ijini ebon lamun na na nabe alfa istifamiya na gala ya jayi bala darasnahu ya katun na jin walakin na ni na fit <laughs> amma ya batan. nga zambe mai gotan baga <laughs> man yarifu hada zite ganna ziya janna o idris na wani gawa ya ji ga wuli da sallallahu alaihi wasallam ama saba'in wa amsi mi'atin lil milad amma nabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam na ijira di e akpu ba be shitina cetu ya doani na hamsu mi'a ko ba bai shi tun 500 years saba'ina ceto adwani 70 na wani 570 miladi ga ama man ga aza sahihun ya ganna wangiwa bunan ga yayi zira la cakanga fi ayi amin wulita anta ya idris umada tulita fiye alarabiya al'arabiyatul jadida fi nigeria ɗayan eh, na ga alabi nga man jima abubuwa je ga mana zuci ba zai tafi ba bukata nigeria ci ga 570 saudiya ci wasu ga 570 miladiya kawai nigeria ci mace an ga saudiya ci ya ce mai wani wannan babu abin idris ga man gafe ayya ame wulita an ta ya idris wa idris eh, ya kica ma wato idris ga wulitu ama hamsatin wa samanin amma ma ama hamsatin wa samanin wa salasimiyatin wa alfin lil ijra wulitu mi am eya salasimiyatin na hijira di ato alf ya kputun cetu kwakobe shi tuna cetu yarudina ngole daga cababo a cahun daga alfu eighty-five. ok rudima miga samanin hankali mi da salafi 1,385 years ga amanwa lil ijira in ijira wafi ayi amin wulita anta ya ahmad ya wa ahmad ya kisha amawayo ahmad ga wulitu ama sabatin wa sittina amamma ama sabatin wa sittina wa tisimi'atin wa alfin lil milad ji fahimta ku na ejira 1967 ga amamiya manga aina walit ya ahmad babu mawayo walit fi pakistan ga pakistan ba mawayo anta idan pakistani a sawa jo pakistan ci dauna ismawu ya ikwan ya yi gimi je shi tukwa yi makanta jigan wa yi gan yi ebe ikyadan inda suka ya abana'i ya yi gimi da cizo ji da wani aga a yi makanta ya abana'i ashrawul an ka'idatan nahawiyatan muhimma ashrawul an ya fiye ya yi gbani ka'idayen nahu na da muhimmanci na alfil fili dai imma mabniyun lil malum ko diwi mabniyun lil malum mabniya bi na, yana tutati alin ne wani lil ma'alum magwaye kenan wa imma mabniyu lil majur ko aja tufili ta rakebu zillo tun wuce ya tunya mabniyu lil ma'alum ma elo tutati zai gwaye kenan gallo tun nana e la fili tuta unji mabni adana na mikan gana a bicicin e la fili tuta zai lotuna ya e egwefi kando ci ma zai lotuna e wani egwefi tungala kando ci wa a ga waji kaida fassara da jimiyoyi oga kpaya hiji fahimta ku amma al-mabniyu lil ma'lum mabniyu ma'alum ma'lum ma na je tuta tiya zai lotu ne gwaye kina famis misali katala ya tulu katala wanda ya tulu wani wuza wale zade da mu wa ammal mabniyu lil majhul amana su ya tuta tiya zai lotu na gwaye kina gai utila alahu yuktalu u ziwo amma ga yaktulu zai wuna gwaye katala zai wuna gwaye amma ga kutila u ziwo ata yuktalu yaji fahimta ko man ga yuzafu alfa'il ma alfil almabni lil majhul ga ja fa'il fiya ma alfil pambaga ni between abe ke dai fa'ili zai lotuna dabi ma alfilil mabniyu lil abe ki uga ke ba ganbe fili na atuta ti majul rafe bona atun sun na zai lotun wuce na yana fa'ili ebe kanga wa yuhillu al maf'ulu bihi mahallahu maf'ulu bihi sajiu gikini kini gibaya fa'ili bo ila fa'ili fiya wa yusamma aga yi mafulu bi ne be gikini kin giba fa'ile ona aga yuga na ibu fa'il wa yusamma na iba fa'ilin wale guta gan wayo fi'ili se fa'ili sai kiyo mafulu bi to kima ya ga yo fi'ili ga be nga kanga fa'ile biyo fa'ila be kanga mafulu bi biyo to abe ke fili gai majhul ke kutila wani nga nwere mwoko to kya ji faro fa'ili zai lotuna wa biya mafulu bi nga be biyo so fili ya le misali yewa kaidu gutawa jubyo fili fa'ili mafulu amma wa bi

katalar jundiyu aljasus aljundiyu soja ko gaba zankan katalar jasusa wa zai yi ga wani u ss zai ga jasusa zai wa dudugi zan jasus wala kuran ga wala ta jesta su ki mai hukuncin ya so asụsụ mun ge gashi ugiya yanzu lotun yansa su ge gashi ugiya mun ge ya da na ma ndị yayin musulmi tawa ku ya kafiri da fashe da tu musulmi da to da ko cewa taa ko da ne kanza ta uzuri ci ga ga ba amma wa gamu yayin ga wafe na waku ne na tsawa labun tsawa na wa jikin ba waku mutu kai eh tuci bore nga mala yau gi jarida jore ne yau ke su gi jarida ne da san bani a gaggada yan ba sayan saudi wani ce wani na ne so shugaban kasa amerika ya gagan a ga takunkumi da wuce ya bbc ga kaya kuna jebe shi na a de shigwe miliyon ndo cigan a iyaka miliyon na de kaya kun shi na a baya so takunkumi na halatta na ya buwa gi jarida wunci na gada ya gi jarida yi labari ga ya yi kuza tungala ya wasa na wani buna zando cewa ga sekreta ya caya ya gi jarida mu dai da mana mu dai gawo mu bi wulatin na ko hali mu wulatin authority mu ci da bayan ngala ya wasa na wani ci a mu ci kafi prison mu da na madoka tuwa mboka indoro wayi na ga ode <laughs> ko to da te ode ga ke fil na jiga ma sai wa zai kan ga da shew awa ga labari da ya to zai sha na <laughs> so ke su cikin e luwan yi tisha america na trump ko eh na musulmi sun baya da kaunar musulmi da wasu shi a ci na bagwa na bagwa wancan kin ba na ya wuji jarida ji iyaka na wala takunkumi ta bayi a gude gadon yan ba su abu yin kin wucin a maletitin ya rube ba ne su ba abu mun ta kya na kya jana a amele ga wu ta su kusa ire su kuji gara bai da wuce yawa ni ko gole katala filu yo ma'lum kashi majhul ma'lum gole jundiyu bazankan wajasu su gole fil ya tiya fa'ili da be mafulu da be ko aljasusu gai mafulo jundiyu ci fa'ili zai wu jasusu na ko cila jasus a jasusu ta wale kutila yinwi majolo ko Zai ziwu jasusu a tunwe aljasus to na dokun fi ƙur'anu khuliqal insan ali ta zawan gidi a tun zai ji ne amma ba a ga khalaqa Allahul insana ga wale fil ya khalaqa je ma'lum kanga amma ga khulika waje majhul khuliqal insanu aza wangiji ngole insanu waje marfu memako ya mansub eti mafulu bina wene buna wa ga khalaqa Allah so ko ga ifa'ida ga bi marfu al insana ci mafulu bi amma yabo khuliqa majhulu gawan gaiwa ngole waje kutilar jasusu maimako ya katalar jindiyu jasusa wayo ko dalon ga naibu fa'il wani bebe marfu ebona a yuzaful fa'il ida kaida mucin yuzaful fa'il e la fa'ili fiya ma'al filil mabni lil majul abeke filul mabni filina tutatin rake bo na gabe na ko oh, kicha tuta tira ce ko ba nan ku tila ngole zillo ton agan adega azawu wa yuhillu al-maf'ulu bihi mahallahu maf'ulu bihi gai jasusa to mucaji da mahallahu da na ya fa'ili kashi wulalwa ngole katala jundiyu jundiyu bebe jasusunna ngabe bayan kutila kinigi bayan fa'ili bu mushabi bin marfu inda ya liwe ci bo marfu na wani ko ta kaida na manwi na yau sai misali wuro yasma'un nasul azana bi wuduhin zawangije wa sallaye da ya ci zalla bi mana sallaye yawo dalla-dalla wudu wacce ga yi sallaka ne wa gami yiwuwa ne yiwuwa sosai ne mutiya ne suka ciya ne ma bai suka genan gole a wani dalla-dalla musamman ya tso ba zawon gije wo sallayi dalla-dalla gole ya suma wa ba wani filin alfilul mabniyu lil ma'alum waye ko amma buga yusmawul azanu bi wuduhin aw sallayi dalla-dalla gole alazanu gwani ngai mafulu bilio eba fili maalum bo ngwani aje kiyo na ibu fa'ili ko ga na ibul fa'il mchaju marufu yusma'u al'adhan azan wala eh, e, salla ya uto ya abu ebo majhulo azu ilo tuna dikiyo an zai je tun ga wacin ta abu na jiki a fiya ya muawiya manya gan ibn al-fila fi hadhihi al-jumlati lil majhul a fili tu min jumla no lil majhul bi mana jumla ne beda na ye waga halaka umbebe lil malum ula jaki ha majhul خلق الله الإنسان من طين sociali ta zawon gijin memphis daga edo ulaje lil majul muawiya ga kulikal insanu memphis ali ta zawon gijin memphis daga edo ko ezon Al'insan huna na ibu fa'il Al'insan abu na ibu fa'il yau katuna wo na ayu ga shuye wa wa ayu ebe na kulika yake ha majuu yiji fahimta ko wadda ali a fili chabe don mai chabe wuyin ga yi ga fil majula man ga ati misalan ahar bebe misali wuri ahar wuyin mufad ukhar yake ha jamu lil fi'li al mabni lil majul ya fili ne tutatiyan rafebo na ya idris idris da wani ga kutila umaru radiyallahu anhu wa huwa yusalli bin nasi fil masjidin nabawi a umaru u tsoci bebo yiwu wa huwa alina nolewa ulhali da wani yusalli bin nasu fejin zawangiji sallah da masalacin annabi wani sallallahu alaihi wasallam ziwon abu luluwa talmajus da sallah su ba mu sura farko kan ba ta yin farko suratu yusufu ba raka ba shiga budan shiga don cetun kwa har da na guke wa da na gutsu a yau amma hun so amma le ga rute wani wa mu zana mutu wu wuti kafin a wu abu luluwa talmajus mutu ta cin wuri wani rucewa ga la mahala wani daga anyi ko kenu ke wuza ibe sai na umar kenu da yaji be malam jafari na ga wace goji malam kawai ha ke wuza shi be wani ga zaɓe ba na je na ga yake zando wani masiba ga adiye na wudi ulu tso gudu be zai wani ne su kwa kiwo mu ko auf istilafu ngula nule ga kai musamman na su takwayen kuruti yo ganu nu fi madaru fi wọn fẹ dagba tiyan da kan musu so ake oga gan ohun maro ilolu o fi ka kwamitin zagu tsan gami ni a aliti shi ta can allah hakuwa radi allah anu abu lulu ata na gaza bayi si a yi fayin gba yau soku na yi majusi yore wujin to wujin musulmi are ka sai ta dana allahumma shurna ma abi lulu majusi. almajusi aifayin ba ebo tunan loya na aifayin ba ya zai wu maki mu ci kwa zanai ba ga musulmi a zai diya jini a ci sai da na umar na aifayin ba ga sokuki na yuke ba biyu video na zalla wato ga zanai yujin nan gode ya diya ziyo sai da na umar bai abubakar ne oh, a wannan kiyaye mu akida guba loji na de danja na wallahi tallahi za wangi me lega akida na je ndo da ba di uji ah, akida na adini condemn na zaila adini be nan ga ude kauna na uzo ti ozo complete la akida na je adini je ba kinu jo sala en guje ba ele aye u sala wana age u sala to ja ilindo che ya lobi aya na je de jina yele je wazi sala gendo je sala jina e ji bayani ta azumbo be haji ya bi ade ya bi ade two ya by la completely masiba guba lokin nufe ore wallahi tallahi billahi ba ta soti so ibo kago na di yana a soti so da a ji oge ta fi kungiya ji pata wa jo ga jajara zai zai ta na gasa waje a ah, ya sami je ndura poison na ifi gura na sai su kure uku ya zaki tuba jin sai gani bai gina shi manya ganga ya ahmad ati misalan ahar dabe misalori ala an ya kuna alfil fihi mudari mudari'an dabe misalore ama fili na mai wagawa labe misali wani wai filul mudari' amadu na bai misalin ga yuktalul alaf minan nasi fil hurub yuktalu ajawu al'alaf yuktalu alaf e wuza putu-putu minan nasi ta ci zawon gijo fil hurub e kunjo jamu harb lole yuktalu gwanin ji majulu nona mai ti mudari yau kutilayi mazi wani alamun mudari kuce bayawi kucha bi alifin ko tawi ko nuni wale kutalu. jabir ga ati a eh, to manya yi jabir ga ati misalan ahar bebe misalin da shi ala an yakuna na'ib fil ala an yakuna na'ib fa’il mu'annasan na na'ib fa’ili fi mu'annasan ngugwaya nzagibu misali dana tukra'u suratul fatihati fi kulli raka egba suratul fatiha raka ndoro ngole tukra'u ndi ma ya ta wuce mu dariya oko naibul fa'il fi suratu ndi muannas ya enan wuka tuna tukra'u suratu ji fahimta ya hasan yawa asan a tostotii waan toskura a ya tamfihaa fiilun maɓniriun lil majihuul mbaa waan ya ji awuna waa bi ayi na fili na tuuta rakebona raake boona fil majihuul waa eh. bi da gbakwuba naa asanga na am ɛ ndị o bi m astọtị miya bewa biyun bai taimako su kwai ƙala ta'ala tocin latu ne ga wallazi ne da'una min dunin la bai le jemana ji ya da'una in e wuyen doce ya da'una bi mana ya budu na min dunin la zuma toco na ko ya yi yen na jiji toca na ga fata ibada gasa wa yi kuti ko yi zan doce ibada ga wajen yawancin la ya huluku shai'a adde alitana juwana wahum yukhlakun bal ajantoji ajiyen do wa kuti munci ji ndi pata ko je ga so be takun je zijin pata ci majo soko zijin takun jo soko ngala to tiga wahum ato yola ko na ajan zawangi woyo adejin mutoji anabi soko woyo adejin mutoji ujuguru woyo adejin mutoji to ki ka tuna da wani wahum yukhlaku idi fahimta wani yawon ifil majul wani wuce tabe ki ha rufuwe ko ga donma manga asant wajinge ya hasan ayumkinuka an tazkura hadisan nabawiyan yahwi fi'lan mabniyan lil majhul a yunkinu kama ya jinawe an tafura hadisa na wato hadisa na biyayi ya hawi na kukwe kan ladan filan mabniyan lil na yawo zubai filan mabniyan lil ya zubai yunkinu ne insha Allah wa ya hami ga ba su kuna kala sallallahu alaihi wasallam la لا يلدغ المؤمن من جهر واحد la yurdagul mumin e ba mumini ka min hujirin min juhurin daga yafu wahidin yafu yau marratai ne zuguba hadisa al-buhari bai musulmi dole la yurdagu a tuwene bai ka ne ebo fil majhula iji fahimta ko bi ma ma'ana ewa kinkere endoro ne tun zatuna wuri na da hankali na wuri ya gwada bu mucewa bayi kan zuniya ni waye gwala da wabe to yuldagul mumin yuldagu bani filun mabniyun lil majul almuminu ci na'ibul fa'il idi fahimtar ku na'ibul fa'il mai yace muzakkara ibn fi'il wato ngole ube yace muzakkara amma ya tukrawu muannas suratu tayi muannas bugo ya ji lura fili muannas biyo kashin muzakkar ibn aibul fa'il mu beti muzakkar ko muannas yaji fahimta ji ga tukurau wacce abebe fa'il kini muzakkar yaji lura ngalan wani ji makanta ilu be ya gwade katun ya manga man sha Allah al-hussein hussein ya ganga in ta waqt ya ustaz ika e kwani ya wama ika e kwani wale wani mother tongue ogo a julo ko direct translation wa ga e ka zuwa ni ko wannan yin ta yana zo na gada to wa bai fasara jiji wa sake gun ga jimiye bono kacin awa yau gajo direct translation ya kakwa ne mai zaɓe gikin gaya Ka to an zuwa ni rai daga etewa ni numfewa manyan gigan a ranar jaraf ni. usaini ga la yusma sautul jaraf fi faslina ala aji nọba ewu ojiji efegharị na ewuwa ga aji apịa bụ efi jebe efi sa ya lamiato munzu mata man ga tun facho ga munzu usbu'ain aw aksar ga mako guba ni koyi na gana yewu ojiji efi lole ka tun kuke wi la yusmau yusmau fi likici na wana majul yaji fahimta ko mu ci mudari'u wayi ma da yaba ne wayi sumi'a ili fahimta ku yusmau mudari wanda wika tutati tati layin sautu yusmau na mai ti muzakkar ngamala naibul fa'il bane wayi ti muzakkar bu sautu e wajije fi'a aji nawa ili da dara sauran na ya fasa wuke na gi makanta na waye na wa fahimta yake idan ka'idan na jani da wani gayi alfil maj'ul alfil magniyu lil maj'ul ko lil ma'lum to gurgudu ne bana social barkudu mai ga bici na kufa fagen bayi social da rayuwi ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ila an anta astaghfiruka wa atubu